الله الرحمن الرحيم إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsiri mu na wata Ramadan shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da daya hijirar manzon Allah sallallahu daga garin ne da shekara dubu biyu da goma dubu biyu da ashirin miladiya muna cikin suratu ali imran a yau za mu yi majalisi na takwas muna cikin suratu ali imran a jiya mun tsaya karshen aya ta ɗari da hamsin da biyar yau kuma insha Allah za mu tashi a kan farkon aya ta ɗari da hamsin da shida inda ubangiji ta ala yake cewa ya allazina amanu la takunu kallazina kafaru يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقعوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير Ubangiji ta'ala ya ce, Ya ayyuhal ladina amanu ya kwallon da kuka yi imani. Abdullahi bin Abbas ina cewa duk inda aka ce ya ladina amanu idan kai mumini ne ka tsaya ka saurara ko dai ya zama wani alkhairi ne za a umurce ka da shi ko wani sharri ne za a hana ka Allah ta'ala yana kiran mu'minai yana cewa ya ayyu ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la takunu kal ladina kafaru kar ku kasance kamar waɗanda suka kafurta sune ne munafukai wa qalu li ihwanihim suke gaya wa ‘yan uwansu iza bara fil ardi in sun yi tafiya a bayan ƙasa au kano ko kuma suka kasance mayaka su dinga cewa lau kano indana da suna nan a wurinmu ba su fita ba ma ma su da ba su mutu ba a halin tafiyar wa ma su filo da ba a kashe su a wurin yaƙi ba wato fitansu ne ta aka kashe su suna faɗan haka da yadda alallahu zalika tafi fi qulubihim don Allah ta'ala ya sanya wannan ya zama nadama a cikin zuciyarsu wato suna ganin inda ba su fitan ba ba za su mutu ba ba san cewa ubangiji ta'ala shine mai kashewa shine mai rayawa ba in ya kaddara mutuwa din ko da baka fita ba dole ka za ka mutu wallahu yuhyi wa yumiit Allah ta'ala shine mai rayawa kuma shine mai kashewa wallahu bima ta'maluna basir Allah masanin abin da kuke aikatawa ne duk abin da ka aikata ubangiji ta'ala yana gani anan Allah ta'ala yana kiran sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da musulmi cewa kada su ce ko waɗanda aka kashe a yakin hudu da ba su je yakin hudu ba da ba su mutu ba ko da ba a kashe su ba a karar kwana ne duk inda kake idan kwanan kai kare mutuwa za ta je ta same ka ko ka fita yaki ko baka fita yaki ba saboda haka abun ba zuwa hudu ba ne kwana ne ya kare sai dai zuwa yakin gudu shine sababi to sababan kuma suna cewa almautu wahidun wa sababu kasir to a nan ubangiji ta'ala yana cewa kar ka zama irin munafukai waɗanda idan ‘yan uwansu suka yi tafiya suka mutu a hanya ko don kasuwanci ko wani abu sai su ce a ah, da wasu tafi kasuwancin nan ba zai su ba su kudu ba ga wani rashin imani kenan in kana da imani ka san kowane mutum yana da ajalinsa kamar yadda muka karanta التوبة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ko an sa masa ajali sannan kada ku kasance irin munafukai waɗanda idan ƴan uwansu suka je wajen yaƙi suka mutu ko mummuni suka mutu suka yi shahada a wurin yaƙi sai su ce yanzu da ba su fita ba dai da suna nan a raye da ba su mutu wannan shi ma mai imani da zai faɗi wannan ba don ya san cewa mutuwa din kwaya ɗaya ce kuma duk inda kake za ka riske ka kai dai saukan ta ne suke da suke da yawa ta'addada bil asbab wal mawt wahidun idan ta tamun bi sayfi muntabi'ai mutuwan guda ɗaya ne amma sababin ta yana da yawa in baka mutu a wurin yaki ma za ka mutu a wani wurin wato ainihin to da haka idan mutum ya mutu a wurin yaki mumini sai dai a masa albishin ko a masa murna cewa ya yi shahada don da bai fi kan ba ma yana gidansa ba zai mutu yanzu ba akwai annoban coronavirus ba covid-19 wanda ake tsoron ta mai ake tsoro ne in ta kawo mutum kar ya mutu ko to yanzu mutum nawa ne suke mutuwa ba da wannan cutan ba adadin da suke mutuwa da sababin cutan da adadin wanda suke mutuwa ba da sababin cutan ba wanda suka fiyawa wanda suke mutuwa ba da sababin cutan ba to kaga ita mutuwa kan in kwanan kai kare za ka tafi ko da sababi ko babu ko babu sababi da za ka lissafa a ƙasar nan wanda suka mutu daga lokacin da wannan annoban ta shigo zuwa yanzu ya ninni ka waɗanda suka mutu da sababin annoban wanda suka mutu ba su da mutum ashirin da nawa ne mutum sha takwas ne ko ashirin da takwas hamsin da takwas a kuwa hamsin da takwas da za ka nisa ba ya kasa mutum ya fi duk wani suka mutu ko fiye da haka da kaga ba wai ba wai cuta ne take kawo mutuwa ba yaki ne ke kawo mutuwa ba karar kwana idan don kwanan kai kare kuma dole za ka tafi sai dai baka san menene sababin mutuwa ka ba wannan gaibu ne da ubangiji ta ala ya bar wa kansa sani wani abu ne zai zama ajalinka ne sababin mutuwa ka baka sani ba kamar yadda baka san a ina ne za ka mutu ba kuma baka san a wace rana wato a ina za ka mutu ba to karka ce da kaza ne da kaza to ubangiji ta ala ya jarrabi munafukan nan da irin waɗannan maganganun Allah ta'ala ya ce don ya sanya wannan hasaratar fi kudu wato ainihin nadama a cikin zukatansu sai su dinga da damar ka ai da ba a je yakin da wallahi da wani bai je ba ni da na sani da babbar wani ya je ba ga shi ya je ya mutu wannan da damar ya yi ta damar maimakon su yi imani cewa kwana ne ya kare ko ma ya za su rasu da sun huta to sai su yi ta nadama akan mutuwan su da kashe su da aka yi a wajen yaki hadisi ya tabbatar cikin kai muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if wa fi kulli khair ihrim ala ma yanfa'uka warfa'in billah wa la ta'jaz wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha la kana kadha wa kadha walakin qul ma sha'a al-qadaru dhalika wa ma sha'a fa'al idan mu'mini ne karfin imani mai jarunta shi yafi alkhairi shi Allah ya fi so aka mu'mini mai raunin imani rabo amma a cikin dukkanin ne akwai alkhairi a tare da su domin duk wanda yake dauke da imani ko mai raunin sa akwai alkhairi a tare sai manzon sama ya ce kai kwaɗayin akan abin da zai amfani idan za ka yi abu ka nemi taimakon Allah kar ka gajiya kuma idan wani abu ya same ka kar ka ce da na yi kaza ai da kaza ka sani wato da ban fita ba da wani abu ya same ni ba da ban yi kaza ba da abu kaza bai same ni ba manzon sama ya ce kar ka yi haka ka ce kadarun lahi wa ma sha fa'al kaddaran Allah ne abinda Allah ya ga dama yake yake aikata a wata riwaya qaddara Allah wa ma sha fara. Allah ne ya kaddara wannan abu kuma ubangiji ta lana aikata abu da ya ga dama yace fa inna law tabtahu amal shaytan law tana bude aikin da da nayi kaza ta kin nan zai kuje maka aikin kenan wato kenan shi Allah ta lana kaddara mutuwan ka banda ba kai kaza din Allah ta lana riga sani dama zaka mutu a wannan hanyar kuma duk kauce kaucen ka ba kai saka kaucewa kaddaran ubangiji subhanahu wa ta'ala shi sa da suka faɗi wannan magana suna da cewa da kuma su ba su je wurin yaƙi ba da ba za su mutu ba sai Allah ta ala musu rage ya ce wallahu yuhyi wa yumiit sani ba Allah shine mai rayawa shine mai kashe yana rayawa lokacin da ya ga dama ya raya yana kashewa a lokacin da ya ga dama a kashe ko da yaƙi ko ba yaƙi da da ba a yaƙin ba a mutuwa ne ana mutuwa idan an ji yaƙin ma za a iya mutuwa ko ba yaƙin za a mutu to ubangiji ta'ala al'amuran halittunsa yana hannunsa ne Allah shi ne mai halitta kuma zuwa gare shi za a koma gaba ɗaya babu wani wanda zai rayu sai da izinin Allah babu mai mutuwa sai da ganin daman ubangiji wa wataala da kaddara ya sake wallahu bima ta'maluna basir Allah yana ganin abin da kuke aikata in ma ka fita yakin ko baka fita ba ko ka buya ko ka kulle wani abu a zuciyarka ubangiji ta'ala yana sane da ayyukanka kuma yana kallon abin da kake yi babu wani abu da yake koya daga cikin wato ainihin sha'anin halittar ba abin da yake koya wa ubangiji subhanahu wa ta'ala sai dai ka koyo mutane amma ba kai saka koyo Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul tauba Allah ta'ala yake na faɗa mana halin munafukai yake wa qalu la tanfiru fil harri qul naru jahannama ashaddu harran law kanu yafqahun suna cewa kada ku yi tafiya lokacin sati za a tafiya ki buka ga tafiya mai nisa kilomita dubu ga kuma zafin rana ga shi babu kuɗi babu zuri sosai sai muna fuskar yin wa juna wani kar ku kar ku fita a wannan zafin rana wannan zafin rana za ka tafi yaji sai Allah ta ala ce ko a gaya abu wutar jahannama ta fi wannan rana zafi na ma'ana sakamakon ku wutar jahannama ne za ku shige ta kuma ta fi wannan zafi da kun sani saboda haka idan dai za ka je yaƙi ka mutu ka tafi aljanna to ai zafi ya kare maka kenan amma in baka je ba kuma za ka mutu ka je ka shiga wutar ka ga babu ran da zafi zai kare to za ka ɗan jin daɗi rayuwar duniya nan kaɗan ko hutu kar ya ruɗe ka ya zama ba ka aikin lahiranka ka haramta wa kanka jin daɗi na jin jinni wannan ba wayo ba ne kuma ba dabara ba ne rashin wayo sai Allah ta lafi wa la'in kuɗi. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون Ubangiji ta'ala ya ce wala in kutiltum idan aka kashe ku fi sabilillahi a wajen yaki na ɗaukaka addinin Allah aw mutum ko kuka mutu a halin tafiya da maghfiratu min Allah gafara daga wajen Ubangiji ta'ala wa rahmatun da rahamarsa aljannarsa khairun shi yace muku mimma yasma'un daga abin da suke tattara wato ka fita yaki ka je ka mutu ko ka fita wata tafiya na aiki fi sabilillah don daukaka addinin Allah wani aiki na addini ka bi Allah ya ɗauki ranka akan hanya kai shahada wannan shi maka akan ka kita ka kita ta ka tsaya kana tattara abu ne. kana ta tara kuɗi kana ga wannan ne zai fice ka wannan ba zai fice kai ba zai kai ka zuwa ga komai ba galibi abin da ke sa mutane tsoro don tara abin duniya ya sa za ka da a duniya waɗanda suke da kuɗi da mulki su suka fi tsoron mutuwa ba wanda yake tsoron mutuwa kamar su saboda ne sun tsara abin duniya su suna jin daɗi ne kuma suna haƙoron wani a nan gaba amma ta da yake dama a cikin wahala yake dama shi ba shi tsoron mutuwa kamar yadda su za su bi wato ainihin tsoron tawa ko da aka fi ainihin Allah ta'ala yake cewa in ma kun mutu ko kuma aka kashe ku a wajen yaƙi to ai gafaran ubangiji ta ala da za ku samu da kawai mana da rahamarsa shi ya fi kuku aka abu da suke tattarawa na dan abun duniya wanda na ɗan lokaci ne babu ba wani dawwama zai yi ba wannan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa cikin suratul insan yake wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman mulkan kabir da za a nuna maka ni'imar da ke aljanna ko da canjin za ka ga manya-manyan ni'imomi da mulki mai nuna wato shi dan aljanna sarki ne basara ke ne shugaba ne kuma ga ni'imomi ko ina sun yi kuma ga mulki da yake a cikin aljanna ba da Allah wannan za a kwatanta shi a abin duniya ba wa Allah kake ta duk jin daɗin da kake a duniya ai kana tare da bacin rai kuma in mulki Allah baka akwai bacin rai da kake tare da shi idan kuɗi Allah baka akwai bacin rai da yake zuwa yau da gobe galibi ma sun fi kowa bacin rai shiga damuwa ba lahira ba haka ba ne ga ni'ima ga mulki kuma babu wato bacin rai ko kan sannan jin daɗin rayuwar duniya ana kotawa da shi abu ne munazzal komin jin daɗi komin daɗin abu yau da gobe sai ka ga yage ce in kai wannan yage ce wata ran sai ka rasa ma me kake sha'awa sai ka rasa abin da yake maka daɗi ka kwanta ka yi bacci ka juya ka juya ka ji diddikin ka yana ciwo ka ji bacci ma ya ishe ka hutun ma ya maka yawa kana buƙatar ka ɗan bisa ka yi ka ci wannan abun ka ci wannan abun ka ji yage ce ka ka ɗauki wannan ka ji yage ce duk ka ji ma ka rasa ma me ya maka daɗi a duniya ma to rayuwar duniya fa kenan amma a jata babu wani ka da duk abin da kake ji daɗi ka ƙara cin sai ƙara da haka za ka yi tafiya har abadan hawa. ba za ka gaji da hutu ba ba za ka gaji da nimomin aljanna da wannan ba shi ba aka ka zauna a duniya kana nan kana zaune ba ka da abin nan ba jin daɗin ɗari bisa ɗari kake yi ba to da ka rahamar Allah da gafara ku shi a cikin suratul zukhruf ubangiji ta ala ce nanu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khayrun mimma yajma'un ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce mu muka riba wato rayuwarsu a tsakanin su mutane muka riba musu harkar rayuwarsu a nan duniya daban-daban wannan muka yi shi mai kuɗi wannan muka yi talaka wannan muka yi tsakatsaki shi ba ka ce masa mai kuɗi ba ka ce miski ne ba akwai ɗan rufin asiri wannan muka yi mai mulki wannan muka ko muka yi talaka wannan mulkin sa babba wannan mulkin sa karami wannan mai ilimi wannan jahili wannan tsakatsaki shi ba jahili ba shi ba malami ba Allah ta'ala haka ya dinga wato ainihin rarraba mutane wato sai yake wa rafa'ana ba'dahum fawqa ba'd daraja muka daga shakin su akan shashi a darajoji su ma mutane darajar su ba dai bane a nan duniya ba ka lahira ma idan an je Allah ta'ala ya ce yayi kan yi haka din amma a ƙarshe wasu ko sai su dinga wasu ba dinga musu ba kai gafara fakiri kawai dinki ne kawai kai gafara jahili kawai Allah ba shi nima na na arziki yana yi wa talaka kan ya ba shi nima na ilimi yana yi wa wala kan ya ba shi mulki yana yi wa talaka kan yana nuna musu ita. da iskilanci wannan abu ne ba abu ne mai kyau ba ta ala ya kashe ni sa la ya tsar ƙaunar min ƙaunar a sa'an ya kuma kai mai ko da haka za ka mutu gidan ki wata gida ki ka daraja wajen Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ta'ala ya yake to amma rahamar ubangiji ka fa shi yake alkhairi daga abin da suke kasara rahama Allah ta fi mulkin duniya ta fi kudin duniya ta fi ilimi ta fi wata ɗaukaka saboda haka ka ji tsoron ubangiji subhanahu ta'ala. ka bi Allah sau da kafa domin ka samu ni'ima a aljanna wanda ba za a kwatanta ta da ni'imomin duniya ka fita daga damuwoyi gaba ɗaya in ka shiga aljanna damuwa ta ƙare amma duk daɗin da ka ji a duniya idan baka samu rahmar Allah ba ka shiga uku za ka shiga damuwan da wato ainihin ba ta ƙare ubangiji subhanahu wataala yake idan wato ainihin aka kashe ku ko kuma kuka mutu to ku sani rahmar ubangiji da gafaransa wato ita fi alkhairi Allah ta'ala zai saka muku daga abin da kuke aikatawa din idan ka je da alkhairi sakamakon zai zama wato ainihin alkhairi ne idan kuma da shirri ka je muna da ayyuka to sakamakon zai zama wato ainihin shirri ma'ana dai ba mutuwa ne matsala ba idan ka je ne za ka karar a lahira الموت باب وكل الناس داخله فليس شعريا da الباب متى Kowa zai mutu amma in ka mutu me za ka karar to da kai ne ka mutu indai alkhairi ka tarar shi kenan wani yace fa in yakun al abdanu lil maut unshirat fa qatlu bi'in bi sayfi billahi afdal idan ya zama na dama jiki an yi shi don mutuwa ne to ka mutu a takobi takobi ya kashe ka wajen ɗaukaka ya Allah ashe ya zama ka mutu a wajen jihadi ka yi shahada ake fi alkhairi akan ka je kai mutuwa ta kan gado ko mutuwa a hanya ko makamancin wani mutuwa ne za ka mutu kuma takobin nan bai sai rage maka tsawon kwanakin babu wata annoba a duniya za ta zo ta rage maka kwanakin ka da za ka kare shekara goma nan gaba wajen zuwa ɗauki ranka babu wata annoba ba ta yi ta ba a duniya Allah ya riga ya shata maka lokacin da za ka mutu a kan me za ka a kan me za ka ji tsoro ka tsorita har ka je ka yi wa addini ka illa kai wa imanin ka illa Allah ya tsoro sai Allah ta'ala yi wala in أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لن من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وجاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكل ubangiji ta alace ina ga musallaci a alaikum wada in mutun aw kutum ka karanta ubangiji ta alace wada in mutun idan ma kuka mutu aw kutiltum ko aka kashe ku da ila lahi tusharu izuwa ga Allah za a kashe ku wato in ka mutu ma a halin zaman a halin tafiya ko kuma ka mutu kana gidanka ko kuma aka kashe ka a wurin yaki to ai zuwa ga Allah ta'ala ne za a tattara ku to da haka kenan Allah ta'ala shi zai muku sakaya da inda ka mutu da zaka je ka tada Allah ba inda zaka gudu wa ubangiji subhanahu wa ta'ala to da haka Allah subhanahu wa ta'ala zai tattara mutanen farko da na karshe ranar biya wanda ya riga ka mutuwa da shekara miliyan daya to za ku je ku tashi kuma a rana daya ita ce yawmul hashr wato ranar da za a tara mutane a wuri guda kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tada kowa kamar yadda ya zo a duniya kama ba da na awwalan kalmin nu'idu kamar yadda muka fara halitta aka za mu zube da shi ma'ana za ka tashi babu riga babu kaciya babu ainihin sutura a jikinka innakum fatusharun yawmal ko fatan uratan kurna za ku tashi ranar siyama kuna masu doka kuna marasa takalmi kuma kuna tsira saboda haka babu wanda zai tashi da tufafi a a ka. to kaga wannan taron taro ne na ban tsoro a ce mutanen farko da na karshe duk za a tawo wuri ne kuma kowa yana jiran sakamakon kuma kowa bai san sakamakon ya zai zama ba sai an zo an tsora sikeli an zo an sa sikeli an zo ana awon ayyuka hankalin mutum ya tashi sai ya ga an gama awon mutum ya ga kyawun ayyukansa sun rinjaye na. sannan nan ne hankalin ka zai dawo jikin wannan ne ya kamata mu dinga sawa a mu muna tunani a kan tafakkar yau mata a fardan wa qad nusiba al-mawazin al wa hutikat as-sutur 'an al-ma'asi wa ja'a as-samu mahdufan kai tunani rada zaka zo ranar kiyama kai kadai za a za a zo a maka tambaya a maka intabiyu, a zo a kafa maka tike ba wanda zai taimake ka a zo a auna ayyukanka idan nan suka rinja a kawo wutar nan za ka zunubin ka zai zo tsirara babu wani tukuce shi da aka yi a nan duniya kana da kuka a koyi ba wanda ya sani amma lahira kuma za a tona asiri da mutum ya sani cewa Allah zai tashe shi zuwa ga wannan ranar kuma ya tattara shi ranar alkiyama a zo a tara mutane kuma a mutu musu hisabi shine wata ku yawman turja'una به إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وشكر رانا ذاك كما إذا أبنجي سبحانه وتعالى هو أتكا مسا سakamakon ayyukan da kuma ba za a zalunce shi ba tunanin dan adam ya kamata ya rinjaya a makomarsa ta lahira ba akan abin da ya shafi wato ainihin duniya Allah ta'ala ya tsare mu ce fa saboda rahman da Allah ta'ala ya yi maka ne din talahu ka tausasa musu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato ka zama mai taushi a tabi'a sai zama mu'amalanka ba ta da matsala kowa zai iya mu'amala da kai ba mai tsoron mu'amala da kai shine ma'ana dinu jani idan ka samu wannan to kaga zama rajulu jama'a kenan ka zama ka zama mutumin mutane wanda kowa zai iya zuwa yi mu'amala da kai babu mai tsoron tinkara to haka manzo Allah ya saka ta ji wannan kuma rahama ce ta ubangiji subhanahu wataala da yake yi wa wanda ya ga dama da tafsir bayan Allah ya baka ɗaukaka amma kuma kowa kana sauraron sa kuma zaka iya mu'amala da shi amma ɗaukakan da manzala ta kuma yake da ita wanda ya shugabanci duniya da ita shine ma shugaban annabawa gaba daya ba zai yana da taushin sasanni ba da taushin mu'amala ba da wani bai iya zuwa kusa da shi ba amma kowa zai iya tinkara saboda tawazu'unsa da kan da kansa tsohuwa za ta wata kama hannun maza ta da ce zo mu tafi zo mu tafi mazala ya kawo abinta bai san ma me ya bukata ta ba sai ta je sai ta nuna masa abin da take ta nuna masa abin da yake so abin da take son yi masa kaga sallallahu alaihi wasallam ina hawan jaki ina hira da sai ina wasa yana dariya ne su wannan shi ake cewa dinin jani to ubangiji ta lafi kwabi ma rahmatin min Allah linta lahu saboda rahaman da Allah ta'ala yayi maka yayi wa su al'ummanka da sahabbanka ya sa ka zama mai tushe ka zama mai sauƙin mu'amala mai sauƙi kai sai ce walau kun tafazzal da ka kasance mai buƙaƙin gari da kalbi mai kashishiyar zuciya da an maka abu za ka haura mai kaurin kushi don kwakwo min haurin da sun sarwa kai da zaune da duk wanda ya abu za ka gaya bakar magana idan mutum abu za ka fushi kawo iska to da ba wanda zai zo kusa da kayayi za a ji tsoron ka to amma sai ka zo mai hakuri ka zo mai taushin kai ka zo mai daddaɗar mai daddadar magana sai sa ubangiji ta'ala ya tattara maka sahabbanka sai zama suna kewaye da kai kuma suna yin mu'amala da kai gaba ɗayan fa'afu anhum ubangiji ta'ala ce ka mutu abuwa in ma sun maka laifi ka mutu abuwa zo mu zauna zo mu bata in ji bahaushe sai don mu ce maka laifi sai ka masa wato ainihin afuwa da za a ce babu afuwa a duniya da ba za a zauna lafiya ba duk wanda ya ma laifi ba ka yafi masa ba za ka masa abuwa ba to da za ka zauna kai ne ka je ka zauna kai kadai kan je ka je ka zauna ka kai ka yasa ne ke za kun tafi kun da umuri mu'asiban sadiqa ka lam talqa alladhi la tu'atibu fa ishwahidan aw fil aqaqa fa innahu muqarifu dhanbi taratan wa mujadid idan zama duk abin da aka maka za ka yi korafi za ka aibarta, za ka yi fushi za ka wa iska to ba za ka samu wanda za ka yi mu'amala da shi ba sai karawa kai kadai ko kuma karawa da abokinka wata ne maka ba daidai ba wata ran kuma ne maka wato ainihin daidai sai ubangiji ta dace fa'afu anhum kai wa sahabbanka afwa ko da sun maka abu da bai kamata ba wasta na hun kan ma musu gafara ubangiji domin idan an taba manzala ta kuma an taba Allah idan kai manzala ta laifi kai wa ubangiji ta laifi saboda haka bayan ya yafe musu kuma ziyaro ki Allah ta'ala ya yafe musu haka nan zunuban su dai kukan da suke tsakanin su da Allah manzala ta kuma ya roƙi Allah ta'ala ya gafarta musu kaga gata kan gata ne wa shawirhum fil amri kuma kai shawara da su a cikin al'amari wato ka dauke su abokanai kenan kuma ka dauke su da muhimmanci don duk mutumin da zaka nemi shawara sa wallahi ka daraja shi ka kimanta shi idan baka dau mutum da muhimmanci ba kwata kwata ba za ka yi shawara da shi to da ka shawara da mutum yana nuna kimanta mutum to kaga bayan ya musu afuwa yana musu mu'amala ba tare da kautatawa ba tare da kautatawa ba sannan yana musu afuwa yana wasu musu gafaran ubangiji ta ala sai Allah ta ala ya dauke su abokanai shi ne dinka shawara da su kaga ya girmama daraja abin ya daraja hankalin su ya girmama mutuncin su da hankalin su ya dauke su sun san abin da suke to kuma haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shawartar su a cikin al'amuransa sai ce fa idza azamta idan kuma kai himman yin abu bayan kai shawara din fa tawakkal ala Allah ba dogara ga Allah kuma kar ka waya kada wani kuma zai ce maka a ah, da kaza kai bai kamata to kuma an dinga gol da kai kenan ka yi shawara ka gane haka ne ka himmantu za ka yi to ne zai ce maka a ah, kai kazan nan ba kaza wani to in ka daina wani ma dai zai ce maka me kazan nan ba kaza wani to idan kai himman za ka yi kai kawai ka dogara ga Allah ko kuma idan ba ka yi shawaran ba ma sai ka hango wani abu a kai ne za ka yi ba tare da ka yi shawara ba kan himmantu za ka yi to fa tawakkal ala ka dogara ga Allah wa idan azamta fa tawakkal ala Allah idan ka zo himma za ka yi abu ka dogara ga Allah Allah shi ne saboda haka kenan ubangiji subhanahu wataala yana umurtan maza kuma da abu biyu farko da shawara idan ya yi shawara din kuma ya zai abun dogara ga Allah wani lokacin kuma zai iya abun ba shawara don a wani da yawa wannan maza kuma yi ba tare da shawaran sahabbansa ba sai Allah ta lafi to in za ka yi ka dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai ji ka al'amuran ko kuma sun baka shawaran amma shawaran ban yi maka ba kai abin da kake hangowan shine kake ganin daidai to kai tawakkali ga Allah kai wannan abu don neman shawara ba neman umarni ba ne ya kamata mutane su fahimta umarni za a ce dole ka yi ne amma shawara kuma ana tallata maka ne me kake gani ko dai a yi kaza to idan ka ba mutum shawara bai dauka ba kar ka bata ranka domin shawara ne ba umarni ba ne shi yasa barira a lokacin da aka inda ta mijinta mugis shi kuma yana bawa sai aka ba ta zaɓi aka ce in kin ga dama ki zauna da shi in ko kin ga dama ki rabu da shi domin ajin ki yanzu ya fi naka ke ya ce shi kuma bawa sai ta ce to ta zaɓi rabuwa da shi yanzu kan ta fi ƙarfin ta zauna da shi to amma sai Allah ta'ala ya jarrabi mugis da son barira sai yana binta duk inda take tafiya yana binta a baya yana ta kamun kafa ya samu za manzala sama ya koka manzala ta sama akan yana son ta dawo gidansa har manzala sama ke cewa ka yanzu ku yi mamaki yadda mugi ke son barira ba da bari barira ke yin mugi amma akwai mamaki yin wannan soyayya amma manzala sama ya kira barira saboda ya tausaya wa shi mugi shi mijinsa ya ce barira ki koma wajen mugi ki koma wajen miji sai ta ce ya murni ta kake bani ko shawara sai manzala sama ya ce a shawara ne sai ta ce to in shawara ne kan bana kuka ba zan koma wurin ka ko mata koma ba kuma Allah bai zai kama ta akan wannan abu amma da umurni ne manzon Allah ya bata bata bi ba sai Allah ya kama ta saboda falyahzari ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim in ka saba wani manzon Allah wuta zaka tafi fitina ta same ka zaka bada a duniya kuma ka shiga wuta lahira a lahira sai manzon Allah ya ce shawara ne tace to ba ta bukata ko manzon Allah bai yi fushi da ita ba domin shawara ne ba mai ba ba umurni so da haka sai ka bambance yaran ka shawara kake ba su ko umarni in umarni ne dole su bi shawara ne kuma ba dole su ba abokanin mu'amalan ka ka bambance shawara da ne da umarni in dai shawara ka ba to kar ka bata rai don ba ba in kuma umarni ne ka bayar ka kai ka ba da umarni don na sama da yake ba wa na kasa to wannan kuma idan ba a bi umarni ba za ka iya bata rai har mataki ma za ka iya ɗauka dan ka ne ka ba umarni bai bi ba za ka iya dukan sama za ka iya ɗaukan mataki a kan ko yaron ko almajirinka ko kana shugaba ka ba wanda kake shugabanta umarni sai ka bata rai idan bai yi ba har ma wani abu ya biyo baya amma in shawara ka bayar kuma duk bai yi ba karka daga hankalinka don manzon Allah ta kuma shi ma ba da shawara kuma ba a bi ba amma bai bata rai ba saboda haka ubangiji ta ala yace wa shawirhum fil amri kai kai abun nan ka shawara ka shawarce su a cikin al'amuranka fa idza azamta fa tawakkal ala Allah idan kai himman za ka yi abun kuma to ka dogara ga Allah inna la yuhibbul mutawakkilin Allah ta'ala yana son masu dogaro wato yana son masu dogaro ne yana jibinta al'amari idan kai tawakkali ga Allah kai abu sai kaga Allah ya jibinta abu Duk kuma kaga abun yayi sai kaga abun yana tafiya a tsaye yanzu kenan Allah ne kai ya jagoranci al'amari ka mai da al'amari zuwa ga Allah wannan shine tawakkali dogaro ga Allah da kawwamar da al'amari da mai da shi zuwa ga Allah ta'ala ya jagorance shi yadda ya ga dama idan akwai tawakkali sai ga kuma Allah ya yi ta al'amari shi yasa Allah ta'ala ya ce yana son wato ainihin masu wato tawakkali wanda ayan akwai darussa da yawa ubangiji ta'ala yana faɗa mana halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai taushin kai ne yana dalilin dani wani daga cikin manya-manyan makarimul akhlaqawa wanda biyu wanda manzon Allah ya Allah ya yi jinjina masa da sai ke wa innaka la ala khuluqin azim sai kana bisa dabi'a wanda take wato ainihin mai girma kuma na kuma saboda rahaman da Allah ya masa yi wa al'ummarsa sai zama mai kaushi ne sai sa ce inna ma ana rahmatun mu guda ni rahama ce da aka bawa wato ainihin al'umma sannan kuma ba fazwan bane wato ba mai bin haƙin maganganu ba amma da ake cewa fazwan shine sayyidul kalam ni bin haƙin maganganu in ka gaya masa ɗaya gaya ma goma ka gaya masa baki-baki ya gaya maka baki iri da ka ɗan yi abu kawai ba ya ɗan shafa sai kasa maka bakar magana kaga wannan ba abokin mu'amala bane abun gudu ne to manzala kuma ba haka yake ba Allah ta'ala ce da haka yake da sabon da sa sun tarwa kai masa sannan ba gharizul kalma ne ba ne ke kashishiyar zuciya ne me ke kashishiyar zuciya shine rashin tausayi idan mutum ya abu kawai ka zaka ji kurmushe shi babu tausayi a ranka kwata kwata to manzala kuma bai tausayi ne a ran. shi yasa sahabban sa suka iya zama wato ainihin da shi to wannan kenan yana nuna komin ikonka komin mulkinka komin ɗaukakanka idan baka bi a hankali ba za a iya watsewa a barka idan kai ba mai taushi ba ne ba mai tawabu ba ne ba mai kankan da kai ba ne ba mai iya magana ba ne baka da kalamai masu daɗi to a hankali ba za a dinga watse maka in wannan ya zo ya watse wannan in ya zo ya tafi wannan ba zai iya jurewa ba don ɗan adam ba zai iya jure irin wannan ba. komin talaucinsa komin kaskancinsa ba zai iya da wadatanci ba saboda haka shugabanni ya kamata ya zama suna da kyawawan ɗabi'u suna da ɗabi'u iri na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna da kurkin mu'amala ba su da suna da kalamai masu daɗi ba baƙaƙen maganganu ba wa ƙulu linnasi husnan ku ga mutane kyakkyawar magana alkalmatu tayyibatu sadaka. kalma mai daɗi sadaka ne sannan kuma su zama masu ɗanyen zukata masu taushin zukata ba masu ke kasassun wato zukata ba masu mummunan nufi ko kuma wato kunce wani a rai wannan yana daga cikin manya-manyan ɗabi'u wanda aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka haɗa waɗannan ai ka haɗa makarimin akhlaq ga taurin sasanni ga tausayawa ga haƙuri ga kyauta ga kyauta ta al'umma ga daɗin magana ga sakin bidka idan kana da wannan to kowa zai zama naka kuma za ka zama rajul jama'a mutum wato na jama'a na mutane ke wannan maza kuma a haka yake kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul tauba yake da qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anifun harisun alaikum bil mu'minina rahmatur rahim lalle manzo Allah ta sama ya zo muku kuma yana daga cikin jinkin ku na mutane kuma yana muku kwadayin alkhairi duk wani abu na alkhairi yana so muku sannan azizun alaihi ma anifun duk abun da zai takura muku kuma wannan abu yana damun yana da in dai za ku shiga wahala Kuma to manzo ma zai shiga tashin hankali zai ji abun ya dame shi a zuciya saboda mai saboda mai tausaya wa al'umma bil mu'minina ra'ufur rahim ina tausaya musu shi sa wannan da dabi'an ita aka rasa a wajen shugabanni ya zama talaka ko da zai mutu ma su ba damuwa su ya kamata ya zan talakan ka zai shiga kunci zai shiga damuwa kai ka fi shi damuwa ya zama zuciyarka tana tafarfasa saboda damuwa da al'umma su kashe da akwai tausayi da abubuwa da yawa ba za su kasancewa saboda haka dabi'u irin na manzala zuwa su ne dabi'u irin na shugabanni irin yadda ya kamata shugabanni su kasance duk abin da ya taɓa naka ya taɓa wanda suke shugabanta ya taɓa ka sami hankali ga gaji. amma mutum saboda maslaha kan saki kaɗai ko shi da wasu ƴan jama'a sa ko duk duniyar nan za a halaka bai dame shi ba ko duk al'umma za su cutu shi bai damu ba saboda kan kansa kawai amma akwai ranar yin dillanci akwai ranar yin tsari za ka mu ji tsoron Allah mu gyara wato ainihin halayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka kuma ba shi manyan manyan abubuwa guda uku aka ke fa abu an ka mutu ka kafin Allah ba ka shugabanci kuma to dole za ka hadu da matsaloli wani sai yake baka iya ba duk jinsin kokarin ka wani ya ce baka iya wani sai ya zage ka wani sai ya tsaya maka baka ke maganganu maza wani ta lafiya maka fa abu an ka mutu afuwa ka kauda kanka kaman ma ba a yi sai sa yana da cikin iya shugabanci idan ana maka rashi ana ga maka baka ke maganganu sai ka shiru kar ka ce za ka dinga ramawa in ka ce za ka dinga ramawa to ka buɗe wata kofar da ba za ka iya ba in karama yau wani ya kara maka wance jira a kanka wancan amma ana faɗan idan kuskuren ka aka faɗa ka yi ƙoƙari ka gyara in kuma ba kuskure ba ne zalun kanka aka yi kai shiru abunka wannan shi ne shiga wani amma duk wanda za ka tanka masa duk wanda za ka tanka masa to wannan raddin kawai sai ya shagaltar da kai ba za ka iya yi wa al'umma abin da ya kamata to sai aka cewa maza su waye zama mai afuwa in an fanta ma ka kawai da kai kawai ai tun amma kamar an ce fasfa azumin kafirai ma aka ce kawai da kai kawai balantana kuma wato mummune wato ainihin sahabbansa mun karanta a tafsirin baya cewa maza su ma yace wa ma za da Allahu abdan bi aqwali illa idda idan Allah ya kara maka afuwa ya baka afuwa to za ka zama ka samu ɗaukaka ne saboda ka afuwa tana kara maka wato ainihin idda ne sannan abu na biyu aka ce ya nema al'ummar ta gafara a wannan kuma yana nuna son da yake wa al'ummar sa ke idan ya zama na jama'ar ka da kake tare da su kana iya daga musu roƙi Allah kace Allah ya gafarta wani Allah ya wani afwa Allah ya kawo wani dole Allah ya azurta wani Allah ya tausasa wani Allah ya wani rahama Allah ya ƙara wani imani ba tare da sun sani ba lalle akwai imani a ka kuma kana son wani nan mutane addu'a bi zafin ghaib shi ke nuna kana son idan ka son ka jarraba kana son wani to ka jarraba duk Allah ya masa addu'a kai kaɗai ba wanda ya sani kuma karka saya masa cikin dare ka tashi ka roƙi Allah ta'ala ya gafarta masa ya biya masa bukatunsa na duniya da na lahira na alkhairi to idan har kana iya wa mutum addu'a ta alkhairi ba tare da ya sani ba to lallai kana son wannan mutum to shi yasa Allah ta'ala yake nima musu gafaran zunuban su ma gaba daya sannan na uku kuma yadda ainihin wato ya shawarce su a cikin al'amuran ya shawarce su a cikin al'amuran wannan kuma yana nuna maka cewa shawara muhimmin abu ne ka duba manzo ya ci kowa hankali ya ci kowa sani ya kamata wahayi ne yake sauka masa inda zai abu ba ne ma wahayi ne sauka gyara masa amma aka ce shawarci sabban Wani cikin zama shawara tana da mahimmanci ko manzo su ya zama na ya ci kowa yawan shawara ina shawartar sabban sa abubuwa da yawa ko suka ce har abin da ya shafi harkan gidansa abin da ya shafi harkan gidansa iyalinsa ko wani abu na gidansa zai shawarci sahabbai ya kira abubakar me kake gani umar me kake gani to wannan zai shawarce su don me don ya zaka da musu zuciyarsu sannan kuma hakan shi yafi nishaɗi duk abin da zaka yi akwai shawara to akwai nishaɗi a cikin akwai taimakon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin kuma duk wanda ka shawarta kamar yadda na faɗa a baya ka girmama shi ne ka daraja shi ka ɗauki cewa mai hankali ne kuma ka yadda cewa ba ta dogara da hankali ka kawai ba ne? a'a za ka iya haɗa hankali ta da na wani ka seta idan suka haɗu shi ke nan zai ka je ka aiwatar da wannan abu sai baka kai kanka inda Allah bai kai ka waje nan amma da wannan kai kaɗai komi kai kaɗai ka ji kowa hankali to ka kai kanka inda Allah bai kai ka ba za ka samu matsala a rayuwarka to maza zuwa ya yi shawara a wurare da yawa lokacin da aka zo yakin fadar maza zuwa ya shawarci sabon domin sun je yakin ba da niyan gwamnati yaƙi ba suka je fadar su je su karɓo wasu dukiya da matakai na maka abu su fiya suka taho da shi daga sha ko kuma suka zo za su wuce da shi su kai sha domin su rage asara da dukiyarsu da aka mamaye amma amma sai yaƙi ya faru babu dawakai guda biyu kawai babu makamai sosai mutum ɗari uku da shawo ko wannan mutum dubu biyar, ko ɗari bakwai to amma ba za su ma da wannan suka shirya yaƙi ko a shirye suke za su zo yaƙi kuma suka zo za a yi yaƙi sai ma za su ma sai shawarci sabon sa sai yi da kuke gani mu dai ba mun zo da shirin yaki ba amma mutane na kuma ba sun zo da shirin yaki ya kuke gani mu koma ne ko ko mu yaki nan me shawara Abubakar ya a aje a yaki ko ya ba ba ya faɗi haka a ce aje a amma an tarawa ba su ce komai ba a Madina sai maza ma ya sake cewa ashiru alayhi ibadallah ashiru ilayhi ibadallah ku ba shawara bayan Allah ne kuke gani wai daga cikin asara sai take to take maza kuma yana son ya ji menene an sarawa da su faɗa suka ce ya rasu da wallahi da ka shigo a cikin wannan kogin wallahi za mu kuka mu ba za mu gaya maka abin da wato banu isra'ila suka gaya wa annabi musa ba in abu an tawaron kuka inna abu na mu ba za mu ce ka je kai da ubangiji ka kai yaƙi mu muna zaune a nan ba abin da za mu ce maka shine idza an inna ka je kai da ubangiji ka ku yaƙi mu ma muna tare da ku za mu tare da ku to da haka a je yaƙi a je a yaƙi kawai shi ke nan mana kawai sai sabon jituwa da muhajirun da an tsara duk sun ba da shawarar a yaƙi ce kawai ta buka wani shi ke nan kuma aka yaƙi kuma aka samu ne aka samu galiba, da ya ga dama kawai zai ce a yaƙi kawai amma zai yi tawassuli to wannan fa kusan duk yaƙin da manzara sama ya yi sai da ya shawara da aka zo yaƙin uhudu ya yi shawara da su a yi kamar yadda muka yi bayani mutanen nan sun taho daga makka za su zo su yaƙi sabon manzara sama a madina sai manzon sama ya tara sabon sai ce to qurayshawa sun taho za a zo su yaƙe mai kuke gani mu tsaya a cikin garin madina mu dinga ladewa a kororo kororo idan sun zo mu dinga mu musu ruwan kibiya mata da yara su dinga harbo su cikin gidaje ko kuma mu fita mu je mu tare su a bayan gari muna bukar suka ce kai a zauna a garin madina saboda su tuya ta ga a gane sun je sun yakin ko ba su ba muhajirun su abubakar da sauran sahabbai musamman wanda ba su je yakin badar ba suka ce ya rasulullahi abu ne ma ya samu dawa mu abin da muke jira a je a yakin kawai a fita sai maza su ya karbi ne ya karbi wannan shawara duk da cewa kamar ra'ayin ya fi karkata zuwa ga a zauna a madina kamar yadda wasu sahabbai suke fahimta amma kuma ya yadda da wannan shawaran ya je sa rigar yakin sai fito wani ma da ya zo ya ce ya rasulullahi bayan sun nan tattauna ko dai mun tilasta manzala ka ba ya ce ya rasulullahi wataƙila mun tilasta maka ne ba wannan ba shi ne ra'ayin ba mu fa duk abin da kake so shi za mu manzara kuma ya ce ai ba zai taɓa yiwa ga annabin Allah ya sa yi yaki ya zo ya ajiye ta ba tare da Allah ya kunce da tsakaninsa da abokan gabansa ba sai an gwabza yaki to wannan kaga shine fa iza azamta fa tawakkal ala Allah ai shawara ta kare tun a farko yanzu ya riga ya yi himmantu ya yi niyyar zai yaƙi sai kuma wani ya ce a'a ko dai a daina yaƙi nan sai ya daina wani kuma zai ce ko dai a fita sai ya shiga zai fita wani ma zai ce ko dai to har yaushe kuma Shi ne in ka riga ka himmantu za ka yi abu kawai ka dogara ga Allah ka yi ba za ka sake wayawa wa izuwa ga wata shawara ba kuma ya sa yake a fita ba kuma aka fita abu ne a zama ce lokacin da aka zo a ahzab yaƙin da ya biyo bayan wannan kenan yaƙin taron dangi da aka zo jama'a suka abin nan ƙurishawa suka yi taro daga ɗafanawa aka je aka haɗa runduna na yaƙi ba a taɓa haɗa irinsa ba duk ƙabilun nan suka biyo su na kafurai sai za su ya kama shirya za a yi yaƙi ta ya za a yi yaƙi ne shawarar sahabbansa waya ba da sawala salmanul farisi ba balarabe ba ne shi yadda ya rasu mu a faris yadda muke don abokanin gaba suka mana irin wannan za su shigo mu. muna haka rani ne kafin da ba za su iya tsallaka su shiga gari ba manzon mu aike ko abi wannan shawara a a haka wannan rani haka aka haka wannan rani sai da suka yi wata guda suna kewayawa a rami su kasa tsallaka su shiga madina kaga shawara ne anan ya karba lokacin da aka je yakin hudaybiya shi ma haka sulhu hudaybiya Maza da ta kuma da yazo kafiran nan sun je sun taru a makka sun bar ƴaƴansu da matansu a gidajensu manzon kuma zai je umra sai shawarci sabansa ya ce to me kuke gani ko dai mu ya ratse mu kakkashe musu su da su nan tunda su ma suna son su yaƙe mu ne mu yi hakan ko kuma mu wuce kawai sai sai na baka ya ya rasu da layi mu wuce domin mu ba yaƙi ne kawo mun zo kuma rani wani wani kashe musu su da matansu kuma manzan ma sai yadda da wannan shawarar sai aka wuce Yaƙi da ba a gwamza ba ne aka yi sulhu kuma aka ne aka dawo saboda aka shawarwari da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi da sahabbai lokacin da aka yi wa matar shirri a gazuwatul muwaisin gazuwatul bani mutsalif aka yi wa matar da shirri akan abin da ya shafi wato isku shine tayi bina aka mata shirri tayi bina Aisha manzon kuma ya ce ashiru alayya ma'ashara mu'minin fi qaumin abanu ahli wa rawu ku ba ni shawara dangane da mutanen da suka yi wa iyalai na shirri suka kume su da zina ku ba ni shawara ya zan yi da ku ya zan yi da munafukan nan wanda suke ya ta cewa matata ta yi dina. ka zo manzo Allah sai yana shawara da sa ya zan yi da ku. kila akwai abin da yake ransa amma duk da haka bai zarta ba sai da ya shawarce su yace na sani ni ban san iyalai na da wani mummunan abu ba ban san ba na tuhuma su kuma wanda aka ce ta yi dina da shi ina shi ma ba na tuhuma ka safwa ba na tuhuma ka kwata ku ba ni shawara me ya kamata me ya kamata ne isha haka haka nan suka yi ta baki shawara kowa da abin da yake bada shawara sannan haka nan isha wace sai na ali da usama akan aisha tunda bai san gaibo ba ko aisha ta yi wannan laifin ko ba sai bai sani ba ya ce wa usama me kake gani dangane da aisha in rabu da ita ko in ci gaba da zama da ita usama ya ce a karki mata yaron gidan Allah ne ko usama usama bin zaid yaron sa ne ba abokinsa bane ba ba ma kanyarsa ba yaron gidansa ne amma ya shawarce shi sai ke maza karike karike matan ka a shawara na karike matan ka don ni ba da tuhuman na da yaron gidan ne in akwai abu na tuhuma zai iya sani ko da manzara sama bai sani ba ya shawarci sai na alikaninsa ne yaron gidansa ya ce ya kake gani don gani da aisha ne ci gaba da rike ta kone rabu da ita me sai na aliyar ce sai na aliyar ya rasu da mata da yawa ita kaɗai ne mace wannan shi ne matsalar da sai na aliyar samu da aisha wanda ba ta shi kaga ya nuna kamar ya rabu da ita kawai kenan to amma ba za ka ya karbi shawara ka da ka bi shawara sai na ali shawara wa ya karba shawara ku ta to shine shawara ba kenan wanne baka nasa wanne baka nasa sai ka duba kuma wanne ne amma ka bi in ilimi ne ai sai na ali ya tuka ma ilimi to amma ko shawara ku ta ma ita ce daidai ba shawara sai na ali ba ka ga saboda haka karkare ni hankalin mutum ka ce ba za ka yi shawara da shi ba ko matar ka kaje kai shawara da ita kai shawara da ƴaƴanka kai shawara da ƙanninka karka ce mata hankalin su rabi ne manzala kuma yana shawara da matan kuma sai a samu mafita to kaga wannan aiki ne iri da iri matsalar maye to da haka wannan dukkanin sai yana nuna mahimmancin wato ainihin shawara wadda har sahabbai suka koyi haka a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ubangiji ta dace wa amrukum shura bainahum al'amarin su shawara ne a tsakanin su su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo a hadisi na ƙarya ma khaba man istakara wa ma najawa man istakara man istakara wanda yake ainihin wato shawara wanda yake istikara da rai ta gaba mai shawara da rai na dama ba hadisin karya ne amma ma'anansa kuma haka ne sai wa manzal bai faɗi maganan ba amma in ka lura ai mazal kuma ya koyar da shawara kuma ya koyar da mai istikara idan za ka yi abu mazal kuma ya ce kai istikara ka ba wa Allah zaɓi na kai na fi da raka a biyu kai addu'a in alkhairi ne Allah ya tabbatar maka da shi in shirin ne kuma Allah ya canja ma kamar mai in ba alkhairi wani Allah ya canja maka mai alkhairi don la in kana haka za ka tafi a ne ne ga jiji wanda jabiri yake kana ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata kama na surata min al-qur'an manzon kuma yana karantar da mu istikhara kuma yadda yake koya mana sura na al-qur'ani to kaga duk mai istikhara da rai tafi yake mai shawara ko ba zai na dama ba haka ne idan ka dinga shawara cikin al'amarin ka ba za ka yi na dama ba to amma ba ka san wa za ka shawarta Eh, in kowa kake shawarta kan za ka yi nadama da wani zai zo maka ne ko dai dama bai cancanci shawaran ba ba shi ba ahalin abu ba bai ma san abu ba kaga zai je maka kwaba ka je kai dama. ko kuma mugu ne ya san daidai zai je zo ba ka je kai abin da za ka ci to ya kamata ka shawarta su ne ahlul khibra kuma amintattu Amine. ahlul khibra su ne wanda suka san abun amini kuma wanda zai ba ka shawara tsakaninka da Allah tsakaninka da Allah zai baka shawara kaga kenan za ka yi shawara sai dai ka duba mai tsoron Allah kenan ba kowa da kowa ba kuma ya zo a hadisi ingantacce wanda Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito manzalar ma ce al-mustasharu mu'taman wanda ake shawarta amintacce ne abun amintarwa ne kenan a sai ka samu amintaccen mutum wanda kai da zai baka shawara mai kyau in bai sani bai ce bai sani ba to shine wanda zaka ainihin wato shawarta in kai shawaran kuma idan ka himmantu za ka yi abin sai ka dogara ga Allah subhanahu wataala Allah yana son masu tawakkali kuma yake wa mai tawakkali ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isa masa ma'ana zai dikinci al'amuransa zai dora shi akan abin da yake daidai al'amuransa ba za su dinga zama shirme ba sai ubangiji ta ala shi فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون Ubangiji ta'ala ce in yansurkum Allah fala ghaliba lakum idan Allah ya taimake ku babu wanda ya sai rijaye in kun ga kun samu matsala a wajen yaki to ba ku samu taimakon Allah ba ko ka samu matsala saboda wani damuwa na ko ta wani zunubi na ku sai Allah ta'ala bai ba mu nasara ba amma da Allah ya taimake ku fala ghaliba lakum babu mai rinjaya ku wala wallahu ghalibun ala amri sai ce wa in yakhzulku idan kuma Allah ta'ala ya tabar da ku bai taimake ku bai kyale ku da wayon ku da dabaran ku fa man san da zai min ba'di to wani da zai taimake ku ba Allah ba wannan yake fami ne inkari ni la ahada yansurkum min dunillah babu wani wanda zai iya taimakon ku ba Allah in dai baka samu taimakon Allah ba to ba wanda ba wanda zai taimake ka to da kai wani ya taimake ka ma to sai dai idan an hada da taimakon Allah akwai taimakon Allah tun al'amari sai taimakon yayi amfani amma in babu taimakon Allah taimakon bai zai amfani ba sai ce wa Allahi falyatawakkalul mu'minun mu'minin su dogara ga Allah Allah shine mai shine mai taimako to ka dogara ga Ubangiji subhanahu wataala sai ya taimake ka wannan kamar yadda muka karanta a can baya wa man nasru illa bi indillahi al-aziz al-alim aziz al halim aziz al hakim wato taimako daga wurin Allah ne subhanahu wa ta'ala ne hikima izza da daukaka da nasara duk tana hannun ubangiji ta ya taimaka wanda ya ga dama ya tabar da wanda ya ga dama ya daukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama yasa wajen Allah ake neman taimako da daukakan ba a wajen wani ba kamar yadda ya zo a suratul nisa ubangiji ta lafi alladina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin ayabtaghuna 'indahum al-'izza fa inna al-'izzata lillahi jami'an wadanda suke rikan kafirai wai su taimake su ba Allah ba subhanahu wata'ala wai suna neman taimako a wajen kafirai ne suna neman izza a wajen kafirai ne ai izza tana wurin Allah ne gaba daya Allah ce ke ɗaukaka wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama ya taimaki wannan ya tabar da wannan saboda haka ku dogara ga Allah ku nemi taimako a wajen ubangiji subhanahu wata'ala sai taimake sai taimake in ka dogara da kanka sai Allah ya barka da kanka in ka dogara da wani sai barka da wancan kuma ba abin da zai iya ba sai Allah ta ce wa ma kana lin nabi wa ma kana lin nabiyyin an yahud wa man yahud ya'ti bima qalla yawm al-qiyamah ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وبنجي تعالى وما كان لنبي بي واقع النبي أن يهد وتعينهم يهدون shine ya saki wani abu da ganima kafin arewa ba zai taɓa wa ga annabi sai ce wa man yaqulun duk wanda ya saki ganima kafin arewa ko da yana cikin mayakan ya ci bi ma banda yawan kiyama sai ya zo da abin da ya saka rana ce idan saniya ne yana dauke da ita a kan idan katifa ne yana dauke da ita in gurgo ne yana yafe da shi in akuya ne ma tana kuka yana dauke da ita a wurin sun matuwan ba kullu nafsin sannan kowane rai a cika masa sakamakon sa ko na alkhairi ko na sharri ma kasaban abin da ya aikata wa hum la yuzlamun ba za a zalunci ba ba duk abin da ka gani kai ka jawo kanka Allah da zai zalunce ka ba idan alkhairi ka samu kai kai aiki alkhairi Allah ne ne ka maka ladan in sharri ne kai ka aikata sharrin Allah da zai rubuta maka alhakin da baka yi ba ko ba za ka yi alkhairi ya haramta maka ladan ba wannan ayan an ce ta sauka kamar yadda Abdullahi bin Abbas ya faɗa kamar yadda ya zo a cikin sunan na Abi Dawud da Tirmidhi wani fi ne ja aka rinka shi a wajen wa cikin ganima a lokacin yakin badar wani daga cikin mutane zai ce allaha ko allah rasulullah ta kuma a kaza suka ce wataƙila manzon Allah ne ya dauki wannan babban to shi ne Allah ta'ala ya saukar da wannan hanyar wa ma na nabiyyin an yi ai ba zai taɓa yiwa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kaci gari ba ba ma ni ba kowane annabi ma wannan ba za ta faru ba to a aka yi kuma duk wanda ya saki wannan abin da ya shafi ganima ba zai zo da shi ranar alkiya hadisi ya tabbata cikin bukari da muslim daga abu huraira yake manzala kuma wata ran ya tashi ya ambaci huduli shine satan ganima kafin a ya girmama al'amarinta yace kada in samu wani daga cikin sahabbai na ranar alkiyama ina dauke da rakumi a wuyan rakumi na kufa wato ya ko raƙumi kafin a rima cikin ganima to zai zo da shi ranar alkiyama yana dauke da shi a wuyan zai sai kar in in haɗu da ɗayanku ranar alkiyama yana ɗauke da rakumi a wuyan wuyansa yana cewa ya rasu lallahi a gisni ya manzon Allah ka taimake ni ka taimake ni manzon fa ya ce sai in masa la kula ka min Allahi ba zan iya mallaka maka komai daga azaban Allah ba ba zan iya ceton ba ba zan iya hana a da kai kenan duk wanda ya zo da wani gudu ranar alkiyama to su ba bai zai iya masa kawai ba ya shiga cikin azabar Allah manzo ya ce laqad kuka kana riga na isar maka da sako wani kuma zai zo da ainihin doki a wuyansa ya ce ya suna ya taimake ni dokin na kuka maza su ya ce ba zan iya masa kawai ba na riga na isar da sako tun a duniya wanda ya zo da akuya tana kuka maza ya ce ba abin da zan iya ba duk wanda yake satan ganima kafin a ɗauke wato gululi ganima kan ba, to zai zo da wannan abu ranar alkiyama to ba gani ma ba ko dukiyar gwamnati ka sata ita ma guduri ne sai ka zo da ita rana ajiya. hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah sama ce ya ayyuhan nas man ista'amalnahu ala amalin fa katamana minhu mihyatan fama faqahu wa huwa kullun ya'ti bihi yawm al qiyam ya ku mutane duk wanda muka ba shi shugabanci Allah ya ba shi shugabanci sai ya goya wani abu wanda sa bai wuce allura ba ko sama da allura sai ya zo da shi ranar aljiya zai zo yana ɗauki da shi a kan na kiyama idan fili ne ma kasa ta na al'umma za ka zo da wannan filin kana ɗauki da shi a kan idan motoci ne za ka zo da su ka ɗauki da su a kan kuɗin kuɗi ne za ka zo da su a tona maka asiri a gaban jama'a shi ke nan manzara kuma da ya faɗi wannan maganar mutum sai tashi daga cikin an tsarawa an ɗan ba shi wani ne sai tashi ya miƙe sai maza ma ya ce ya ka miƙe sai ce a ai na ji kana faɗan kaza da kaza saboda haka ka karɓi aikin ka ni ba zan yi ba ka karbi shugabancin ni ba zan iya ba sai maza ma ce to yanzu ma zan fada duk wanda muka ba shi shugabanci ya sace mana allura ko sama da allura sai ya zo da kira na alkiyama in ya ga dama ya karbi shugabanci ya ga dama ya jefa da shugabanci ba za Allah yanzu allurai nawa ake sata sai dai garmuna kenan ko ko katafiloli ko furototi yau da haka abubuwa da yawa ga sunan dukiyar gwamnati amma da ita kawai ganima kawai ana ta kibarta to mutum ya sani zai zo da shi ranar alkiyama hadisi ya tabbata daga Abdullahi bin Abbas yace na Umar ya gaya masa a ranar Khaibar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin sahabbansa sun zo sun same suna cewa fulani shahidu wani ya yi shahada wani ya yi shahada har aka ambaci wani mutum sai manzon Allah ta ce kalla innahu fi nar yace ah, wannan dan wuta ne ko in fa inni ra'aytu fi fi nar fi qallatin abunna fi fi abin nan fi burdatin kallaha na gan shi a wuta a cikin wani burgo wanda ya sake ta wato ya tashi burgo na yaƙi tun kan arewa gani ma kai na da haƙi a ciki kila ma zai samu da burgo da ya ta kawai shi ke nan ya shiga wutar jahannan to da haka shi bai yi shahada ba da sababin satan abun gani ganima sai manzo Allah ya ce yamna al-qatab ibhas fanali fi an innahu la jannata illa muminun ka je ka yi ke a cikin mutane babu mai shiga janna sai mumini sai mai imani zai mutum? a zai wannan ba mumini wani yanzu kai za ka hararo ɗaya daga cikin sahabban manzala ta kuma a je je zafi gorko ya zafi muna munafiki ne ya sa mazala ne ce ya gan shi a cikin wuta bai yi shahada ba sai kuma ya ce ka gaya musu kuma ba ba mai shiga janna sai mai imani kaga imani ka ne zai hana ka sata a wajen gani. wanda ya je samu shahada don Allah zai je sati ma ne zai sata to kaga mutane rashin imani ne yake sa suna fatan kudaden jama'a to da ka duk wanda yake fatan kudin gwamnati wanda Allah ya ba shi shugabanci ko wane ne ya sani sai ya zo da wannan abu rana a kiyama Allah ne zai yafe masa ba don ba dukiyar Allah bane dukiyar talakawa ne talakawa ko ba za su yafe maka ba sai ka biya rana a kiyama in ka ji daɗi yanzu ko za ka je ka sha wahala a can ubangiji ta Allah ya tsawo ya Allah ya kara mana imani da tsoron Allah wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maka a fassara min wannan hadisi ya ce anin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala la adwa wa la tiyarata wa wala hammata la safar wa la lu'a wa la ghula wa yu'jibuni al-fa'lu uh, wannan hadisin manzala ta sama yana cewa la adwa wato babu rabuwa kaman a ce wani ciwo ya zo ya rabi wani to amma abin da ake nufi babu wani ciwo da zai rabi wani da kansa shi akan kansa yayi tasiri sai dai idan Allah ya kaddara ciwon zai same ka zai same ka saboda hadisin da manzo zama ke cewa firra minal majazumi firaraka minal asad idan kaga zaki ka gudu ai idan kaga abin da mai ciwon kuturta ka gudu kamar yadda in kaga zaki zaka gudu wannan hadisin in ka hada su guda biyu kaga shine hukuncin shari'a akan abin da ya shafi annoba wato annoba ba ta isa ta yi tasiri da kanta ta kama ka ba amma kuma ka ɗauki matakan da ba za ka kamu ba ka ɗauki matakai kar ka je ka jefa kanka kuma a cikin annoban ka kamu shi yasa aka ce kar ka shiga garin da annoban yake ma ma'anar firar minan waje majzun fira kamar asad idan aka ce wannan yana da ɗauke da annoban sai zo zai yi hannu da kai sai ka ce a'a ba zan yi hannu da kai ba shi yasa manzo Allah kuma lokacin da yake baya ai wani kuturu ya zo sai mu baya da shi sai ce a'a ka zauna inda kake mun maka baya. to kaga an sani ce in kuma kai hannu da shi din ba lalle ne kuma ka kamu ba domin la'adawa saboda haka zaka iya da yawa mutane sun yi mu'amala da mai annoban ko bata kama su ba yanzu ba ga wannan koronan ba sai ga mutum ya kama ko matarsa ba ta da shi abokanensa ba su da shi wanda yake hannu da su yau da kullum kuma yana da itan kuma ba su kamu ba to kaga abin daga Allah ne subhanahu wataala amma bai zai hana kuma ka dauki mataki ba sannan wala tsayar ta babu tambi karka canfa wani abu kaje abu kaza yana kaza abu kaza yana kaza wannan ba daidai bane asalin tsayara at-tatayyur ne wato suna abin nan su mutanen jahiliya in da su yi abu za su tada tsuntsaye ne su kori tsuntsaye sai su yanzu tsuntsaye suka yi gabar akwai sa'a in suka yi yamma kuma ba sa'a sai su fasa niyan abin da suka yi niyan yi to kada su yi wannan sannan wala hamma wato wannan hamman na manta mene wala safar babu safar safar suka ce shine camfin da ake yi a abin nan a watan safar shine akwai wata rana ana ce mata ranar larabgana larabgana wannan laraba ta ƙarshen safar babu sa'a a cikin ta a kukkulle kaza ayi kaza ayi kaza manzo sun ce la safar babu wani safar kar ku canfa watan safar yasa wasu ba sa aure a cikin watan safar abun a cikin watan safar wannan ba gaskiya bane sannan wala gula babu ainihin gula ne ba eh, to wala gula ne. wala gula babu fatalwa fatalwa wani abu ne da ake tsoritar da mutane da shi shine wani abu da ana cewa iska ne to har yanzu dai ba wanda zai iya gaya maka menene hakikanin fatalwan wani zai ce maka na ga fatalwa me ya gani sai ce guguwa ta tashi ta tashi ta sama wani kuma zai ce maka ya ga wani aljani ne shine me shine fatalwa to ma'ana dai babu fatalwa karka canfa fatalwa ka ce a in an ga fatalwa za a ga kaza ko abu kaza zai faru ko abu kaza zai faru duk wannan ana kore me ana kore camfi ne to amma wasu kuma sun ce kwata kwata fatalwan ma babu ita a duniya kawai ana tsore mutane ne da shi wani ya ce salasatul laysa laha wujudu alghulu wal anqa wal khillu wafi abuwa guda uku babu su a duniya shine gaggafa da kuma wato ainihin fatalwa din da kuma dan uwa wanda yake mai yan na hakika wato wanda naka nasa ne nasa naka ne to kaga amma kuma laraba sun kawo fatalwa a cikin me a cikin waƙoƙin su wannan yana cewa abin da mulka tana cewa yaqtuluni yaghiddu ghadid al-bakr shudda khinaquhu li wal mar'u laysa biqattali أيقتلني wa مضاجئي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي yace na tan gurnani don na nemi sa wa zai kashe ni ya isa kashe ni ne da takobi nake shimfudawa, i kwanta da tsinin mashi kaman hakwaran fatalwa ka gano na akwai me akwai fatalwa din kenan wallahu ala akwai ko babu amma nan kaman dodo ne a ce maka ganan dodo zai kama ka ko yaro karami sai tsorita kuma kai baraka iya nuna wani abu ne dodo ba kuma dai a ce abun wato ainihin tsoro kawai sai ce wa yu'jibuni al fa'alu fata nagari yana kayatar da ni menene fata nagari shine ka ce insha Allah in aka ga kaza kaza zai kasance insha Allah in dai kaza ne za a samu kaza to fata nagari wannan abu ne mai kyau amma tamfi wai in abu kaza ne za a samu masifa kaza manzala kuma ya ce babu wannan kuma ba a son sa a cikin sa. na'am sai ce malam mata ta ce tazara sai ba ta yi al'ada ba ya ce to za ta lura da lokacin al'adanta ne ta bar yin sallah da azumi ko dai tun da ba ta gani ba ta ga al'adan ba za ta yi sallanta da azumi dukka a tun da ba ta gani ba ba al'adan kawai al'adan sai ya zo ne in yana fita shi ne tana al'ada ta zakatar da sallah da azumi amma ta sha magani ya ɗauke mata al'adanta al'adan bai zo ba ai hukuncin ta hukuncin mai tsarki ne tunda babu al'adan kawai ba za ta daidaici wa'annan kwanakin ta ce wa ai wannan kwanakin al'ada na ne bara in bara in bar sallah da azumi ba a'a ai al'adan ba ta zo ba idza shariba da hindun bi an tarfa addama an zaman al-mukhtar bi tuhri kuma ita idan hindu ta sha magani don ta dauke jininta to kamata hukuncin mai tsarki a zamanin da take al'ada din tunda al'adan bai zo ba na'am sai masu addu'o'i malami masu bukata addu'o'i suna da yawa Allah biya musu bukatun suna alkhairi mu ma Allah biya mana bukatun mu na alkhairi rabbana atina fid dunya hasanatan وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين